المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نرجو الله سبحانه وتعالى بكرقة من كياوة وحيكم من الخير ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu dhalika wal qadiru alai to da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 228 suratul baqara أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

za mu karanta ayoyi ne da suke bayyana hukunce-hukuncen zamantakewa na aure a jiya mun yi bayanin ila'i shine mutum ya rantse cewa ba zai kusanci matan shi ba ko kuma ya ƙaurace mata ba tare da rantsuwa ba ya batta haka ya fita harkanta lokaci mai tsawon gaske mace ta zauna ta ta cutuwa na lokuta masu tsawo ta zauna ita ba a sake ta ba ita kuma ba a mu'amalance ta mu'amalan aure ba to sai Allah ya sanya ma irin wannan mu'amalan iyaka shi da Allah ce duk wanda zai kaura cewa matan shi yaran sai ba zai sadu da ita ba kar ya wuce wata hudu duk wani abin da za a yi shi ya zaman to dai ciki wata hudu din nan an wuce an koma idan kuma ya zarce wata hudu nan to sai a zo a tantance zaman su a matsayin mai matan nan take to yau kuma saki ne Allah madaukakin sarki ce wal mutallaqatu duk matan da aka sake su ta hanyar saki na aure to ya tarabbasna za su zauna bi anfusihinna da kansu talafata kuru'in na tsawon ƙur'i uku wannan aya tana so ta tantance mana ta nuna mana yadda ake rabuwa wato rabuwan aure rabuwan tsakanin namiji da matan shi da tsakanin miji da mata rabuwa ne nau'i biyu akwai rabuwa ta hanyar saki shine ake kira asala akwai rabuwa ta hanyar mutuwa mijin yayi ina fata an gane shine ake kiran shi iddat wafat talaq fatin rabuwa ce firaq fati rabuwa ce ta hanyar mutuwa wannan kuma rabuwa ce ta hanyar saki to Allah ya ce duk macen da aka sake ta idan aka sake mata a musulunci to ya na za su zauna da kansu ne talakata kuru'in wato qurbi uku kalman qurbi din nan kalimatu ne mushtaraka kalma ce wanda take ɗaukan ma'ana biyu a wani ma'anan tana ɗaukan jini a wani ma'anan kuma tana ɗaukan tsarki a wato mace idan mai al'ada ne aka ɗauki fassaran kalman ƙuri'in nan jini to za ta zauna jini uku idan kuma tsarki ne aka ɗauka to za ta zauna tsarki uku yayin da aka sake ta jinin da za ta yi na farko ba za a kirga da shi ba to tsarkin da za ta yi bayan jinin farko din shine ɗaya kenan sai ta yi jini na biyu tsarkin da zai biyo bayan jinin shine biyu sai ta yi jini na uku tsarkin da zai biyo bayan jini na uku shine menene shine uku tsarki eh, jinin da za ta yi a na hudu din ranar ne ta fita idda idan muka ɗauki kirgen cewa alƙur'u ai at tuhur tsarki kenan amma idan muka ɗauke shi a matsayin jini ne to da zaran mijinta ya sake ta jinin da za ta fara yi sai ta kirga shi ku ɗauka ya sake ta yau gobe kawai jinin al'ada ya fara zuwa mata menstruation sai ta kirga ɗaya kenan idan ya ɗauke jinin da zai zo can gaba biyu kenan idan ya ɗauke jinin da zai zo na uku tana gama shi ta gama ah, ah, iddanta to amma wannan Allah maɗaukakin sarki wato wannan ayar tana nuna idan mace mai jini ne idan mace mai jini ne sai Allah ce wala ya hillu lahunna baya halatta ga su matan da aka sake su yayin da suke zaman iddan nan baya halatta a gare su an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna su boye abinda Allah ya halitta a cikin cikin su bi ma'ana mahaifansu idan mace an sake ta yayin da take zaman iddan nan sai ta ga ta ga period ɗinta ba ba ta ga jinin al'adan nan ba nan ya nuna tana da ne tana da ciki to Allah maɗaukakin sarki ya ce baya halatta ga mace domin mai sanin sirrin abin da ke mahaifan mace ita ce macen kawai to kar ta zo ba ta ga period ɗinta ba ba ta ga jinin ba ta tabbatar akwai ciki ta ce ta ga jini ɗaya ta yi shiru ta ɓata rai ta ɓata fuska wata na biyu ya zo ta ce ta ga jininta na biyu wata na uku ya tsaya ta ce ta ga jininta gaba ɗaya ta gansu uku yau ta gama al'adanta Allah ya ce ta ji tsoron Allah kada ta yi aure na biyu wayar tana ɗauke da cikin mijin baya babu abin da ya fi muni irin mace ta ɗau jinin wani halittan wani shukan wani namiji ta shigar da shi ta yi a tacin ɗin wannan ga miji na gaba ta nuna ɗanta ne domin namiji na gaba din nan zai aure ta ne a matsayin menene matan shi kuma zai kwanta da ita kuma ɗan nan da za ta haifa dole za a yi attacin din shi zuwa ga miji na biyu domin alwaladu lil firash kwanciyan gado kwanciyan aure ya ba wa miji da ko da mace tsakaninta da Allah za ta je ta laɓe ta yi zina yau Allah ya kaddara wanda ya zina da ita nan ciki ya shiga ciki ya shiga misali a week two weeks to her period ta ta zina ciki ya shiga domin da lokacin al'adar nata da period ɗinta ya zo ba ta gani ba ta tabbatar ciki ya shiga kuma gashi tana da aure sai mijinta kuma ya kwanta da ita a haka ya ta saduwa da ita eh, alhalin cikin wancan ya riga ya shiga amma tun da yake gadon aure ya haɗa su da mijin dole a yi a attacin ɗan ga mijin bayan da za a yi ita ce kawai za ta san yadda za ta tantance wani in ta shiru babu wanda zai ce ba ɗan shi ba to saboda haka kar mace ta kuskura ta ɓoye gaskiyan abin da ke mahaifanta idan ta zo aka sake ta sai zaman iddan nan jinin farko bata gani ba jini na biyu ma bai zo ba wata na biyu bai zo ba to ta ce wa mijinta fa ina da ciki wanda ya sake ta ina ina da ciki domin yanzu hukunci zai canja zamanta yanzu ba salafata ƙuru'in ba ne ba jini uku za ta yi ba ba tsarki uku za ta yi ba a'a za ta koma zaman iddan masu dauke da ciki shine wa ulatul ahmali ajalahunna an yadhana hamlahunna mata masu ciki idan aka sake su da ciki to yanzu zaman za ta yi ta zama ne har ran da ta haihu ran da ta haihu ta fito kaga tunda tana dauke da cikin shi zai rika ciyar da ita ya shayar da ita ya mata duk abin da ake yi abinci mai lafiya irin wanda mai ciki take bukata har na tsawon ran da za ta haihu wannan haƙƙin ciyarwa da kyautata da komai da sutura da tufatarwa da duk abin da ake wa mace a ɗakinta she's entitled za a mata sai dai ba zai sadu da ita ba ne kawai zai mata har yaushe har ranar da zai za ta haihu yayin da ta haihu sai a shiga wani sabon hukunci kuma yanzu fa wani e eh, na haihu alaƙata ta da kai ta ƙare na ciyar da ni yanzu ciyar da jariri da rainon jariri kuma za a yi abu biyu ne a nan zai hau kan shi yanzu ga ɗanka na haifan maka shi yanzu maganar shayarwa ita za a yi magana nawa za ka biya ni rika shayar da ɗanka breastfeeding nawa za ka biya ni sai an yi ciniki ciniki sosai in ji Allah subhanahu ta'ala Allah ne ya faɗa nawa ne za ka biya ni? a dubu goma zan rika baki ya mun a anaki ya mun kaɗan dubu ashirin za ka rika bani a wata ina shayar maka da ɗanka a'a dubu ashirin ya mun yawa a'a dubu ashirin a'a Allah ce wa in ta'akartum idan kuka kasa daidaitawa fasa turzi'u lahu ukra yazo a mika masa jaririn shi ya je ya nemi wata can ta shayar masa da shi haka Allah madaukakin sarki ya ce ina fata an gane ko to yanzu tana nan ana biyan ta albashin tana shayar da me jariri idan suka daidaita 15,000 20,000 eh, dubu goma sha biyar dubu ashirin wannan naka ne naka to yanzu na pampas yaro yana bukatan pampas yawa eh yaro idan ya kai matsayin da zai eh, zai abin nan kuma akwai wannan shayarwa ne kawai tsari fasfafon nono zai ta tada ita da daddare ya yi ta kuka zan sha nono ya hana ta bacci zan sha nono ya hana ta wuta, zan sha nono ya rika tsohon nonon ta mamalan ka ji wata in ba nonon ma tana jin zugi har ka yanzu idan aka gama kuma yaro ya fara cin abinci to shi ne kuma zai rika kana abincin yaro tufafin yaro asibitin yaro da komai wannan an koma annafaka wato reno kenan to wannan yadda Allah maɗaukacin sarki ya tsara ta to shi yasa Allah ya ce kada mace ta ki gaya wa miji sirrin abin da take ɗauke in tana da ciki ta faɗa shine wala ya hillu lahunna baya halatta ga su matan da aka sake an yaktunna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna su ɓoye abin da Allah ya halitta a cikin mahaifansu in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir in dai har matan nan sun kasance sun yi imani da Allah da gobe kiyama za su mutu Allah ya kada su ya tsaye da su hisabi kada su kuskura su dauki shukan wani su ba ma wani ya rika shayar da shukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yace babu al abinda Allah yake fushi da shi irin wani ne yayi dashe wani ne kuma yazo yana shayar da dashen kar mata su yi haka sannan fassara ta biyu wala ya hillu lahunna an yaktumna ma fi arhamihinna baya halatta mata su koye abinda Allah ya sanya a cikin mahaifansu misali idan matan misali tana yin jinin kar ta ɓoye jinin domin misali mu ɗauka a ah, tana yin jini saboda ba ta so mijinta ya dawo da ita ta yi jini na farko ta yi jini na biyu kun ga duk da haka in sake ɗaya ne ko biyu har yanzu miji yana da raɗi ya ce a koyaushe ya dawo da ita to kar ran da ya zo dawo da ita ce wance na da da ita ce bayan na gama jini jiya kar ka yi dinayin ba ta gama jinin ba ta ce ta gama don gudun kar mijinta ya a wata biye eh, na ga jini na na farko a farkon wata na gan shi a ƙarshen wata kuma ta ga biyu kenan sai wannan watan kuma da ya kama na gani ya riga na gama jini na to kar ta ɓoye wannan ba ta gama jinin ba ta ce ta gama can kuma tana ɗauke da ciki ta ce ba ta da ciki wannan shine Allah ya yi wani din mata su suka san sirrin wannan yau mace in take ta ga jini ba yanda ka isa kai da ita sirrin ka ne ita kadai ta sani ba wani wanda zai zo ya leka al'auran ta ce za a tabbatar Allah ya yi wani din su nan gudun kar a dawo da ita ba ta gama jinin ba ta ce ta ta gama Allah ya yi wani din su nan kuma gudun kada ta abin nan ta dawo masa domin within wannan period na lokacin da take dauke da cikin nan zai iya dace ya dawo da ita a koda yaushe to kan gudun wannan kuma tana dauke da cikin ta ce ta gama al'adan ta tsaf don ba ta so ta koma masa ta shiga eh, miji gidan miji na game da ciki Allah ce wannan abun ya ta'allaka ga imani da Allah da ranar tashin kiyama in har sun yi sun yi imani da Allah da ranar alkiyama to kada su koyi wa hunna yanzu mijinta innan da yake da rai da ya dawo da ita tun ba ta yi jini na uku ba mijinta innan da yake da rai da ya dawo da ita tun tana da ciki da mijin da za ta fita innan sai ta gama ta shiga hannun shi wane ne ya fi cancanta ya fi haƙƙi a matan wane ne ya fi mijin farko to shi ne Allah ce wa bu'ulatu hunna mazajen su innan da suka sake su in dai har mace bata gama al'ada ba mijinta yace ya dawo da ita to mijin ne ya fi cancanta a kanta dan ta yi rinto don ta shiga hannun miji na gaba shi ne ya fi cancanta domin daga hannun shi ta fito yanzu yanzu shi ya fi cancanta ya dawo da ita a kanta ɓoye don ta shiga hannu miji na gaba wanda bata taba shiga hannun shi shi ya cancanta haka nan kuma idan tana dauke da ciki to kun ga yanzu an canja maimakon ta jini eh, zaman jinin uku ko wata uku yanzu kuma za ta yi zaman wata tara ne sai ran ta hayu within wannan period din mijinta shi ke da right ya ce ya dawo da ita kuma ta dawo din Allah ya ce mazajen su ne cancanta su da da su kafin su gama idda fi zalika in aradu islahan idan suka ga akwai maslahan zamantakewa din su domin baka dawo da mace in ka sake ta saki daya ko biyu baka dawo da ita sai kun ga akwai maslahan zama ita ta zauna wata daya wata biyu da sati nawa da sati biyu saura sati biyu ta gama idda to cikin wannan period din ta gano kurakuranta ta gano lapses ɗinta ta gano mistakes ta gano cewa ita ce ba ta da gaskiya ta ji canjin rashin shiga mijinta ɗakinta shi ma ya gano kurakuran shi in shi ne yake kanta mu ɗauka su biyu ne bai da wata ya gano kurakuran zama shi kaɗan duka to idan suka ta gane kurakuranta shi ma ya gane kuskuren shi suka zo suka zauna suka daidaita idan suka ga ci gaba da zaman nasu akwai maslaha akwai alheri to shi kenan maza su su suka fi cancanta su dawo da su walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf kuma matan nan da za a dawo da su suna da right in su a matsayin su na matan aure duk abinda haƙƙi da mace za ta yi enjoying nashi za ta ji daɗin shi rights ɗinta na mata mai aure to tana tana da shi yana kan eh, wuyan mijinta amma fa mace ta san idan mace ne ta ɗauko mai daraja mai babban gida to wala hunna mislu ladhi alayhinna za ka mu'amalance ta irin mata masu babban gida haka mata masu karamin gida wanda suke moderate duk haka za ka mu'amalance su ka ɗauko balarabiyar misira yanzu ka kawo ta ka ce mata za ka rika jika mata gari tana sha ko ka rika mata kwado da gari da kuli-kuli ta rika ci to yanda ka ɗauko mace a yanda take za ka yi la'akari da irin neto ɗinta da yanda kai ka ɗauko ta in ‘yan sudan ka ɗauko to in ka abin nan kowanne yanda ka ɗauko ta haka za ka yi tiritin ɗinta shine wala kunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf amma duk inda mace ta kai da darajanta da girmanta darekta ce a'a sanato ce ta san walin rijali alaihinna daraja mijinta yana sama da ita shine mai bada command shine mai bada kaza dauka matanka ofisa ce ta custom ina fata an gane ko ofisa ce ta police ofisa ce a soja a'a lauya ce a'a abin nan eh, senator ce a'a eh, ita ce chairman na local government a ita ce wani commissioner of kaza kaza kaza shi kuma mijinta yana nan ordinary mutum to kada ta kuskura ta ce tunda ita ofisa ce kaza ita ce mai command ita ce mai say ita ce mai ba da umarni Allah ce duk yadda mace ta kai ga matsayinta walin rijali alaihinna darajatan maza su suna sama da su domin a rijalu arrijalu na alal nisani. ko da mace ita ce Allah ya wadata ta take cefane take tafiyar da gida take biyan kudin haya take biyan kudin nefa take biyan kudin ruwa take menene take menene duk da wannan da take yi ba a ce dai ta zamanto sama da namiji ba don tayi wannan wannan tayi su ne on on own Sani ne da kyautatawa ta san ita za a bata haƙƙinta amma walin rijali alaihin na darajatun wallahu shi Allah da ya zartar da wannan hukuncin azizun mabuwayi ne hakimun kuma akwai hikima sosai mai iya hikima ne Allah mai hikima ne a cikin al'amuransa mai zartar da doka ce kuma dokan da za ka tarar babu zalunci a ciki akwai hikima a tare da ita at marratani sakin da namiji yake da dama ya dawo da matan shi saki biyu ne kawai sakin da kana da dama shari'a ta baka dama ka dawo da matanka shine marratani, randa da yi salasa ba dawowa sakin da kake da right ka ce ka dawo da matanka saki biyu ne in kai na ɗaya kana da iko ka dawo da matanka in ka dawo da ita ka sake yin na biyu kana da rai ka dawo da ita amma ran da aka yi na uku fa to sakin da zai baka dama da haƙƙi da cancanta na dawo da matanka marrata ne saki biyu ne kawai idan baka son matan kwata-kwata ba sai ka manna mata saki uku ba no ɗayan ma is okay idan kai ɗaya kawai ta gama iddanta baka dawo da ita ba shikenan kun rabu tunda har ta gama idda to wani yana manna saki uku ne wai kar ma a sa ho zai dawo da ita shi sai ya manna uku ta ma ɗaya bi tsammani kawai ya ma kulle kofar duk waɗanda za a yi kamun kafa da su wanda yake jin kunyarsu da nauyinsu wani shi yasa yake manna uku ka sa a cikin mutane akwai duk eh, jiji da kan mutu akwai wanda in ya zo dole ya saurara masa akwai wanda zai ce ce kaiwa ne ka saki wance to dawo da ita in babar shi zai ta faɗa a zai ja in mahaifin shi ne fa to wai shi irin ma ya kulle wannan kofan ma a ce me yasa ka saki wance dawo da ita to an uku aka yi baba to wai shi yasa waɗansu suke haka kuma sai sun yi ma mana ido ya rena fata ai Allah yana da hikima da yace kai tazara din ka rika saki din da tazara kana ba da tazara amma kai da ka zo ka rufe kirif uku din to sai Allah jarrabe ka duk duniya ba macin da kai ko indiya aka kawo maka za ka ce kai kai abu ka sani kawai a kau da wata a ce ga balarabi ya ce daga saudiya ka ce kai dije na kawai za a damun da ita kawai in ka ga dijen kuma sai a hankali amma da yake jarrabawa ce ta Allah sai Allah jarrabi mutum nan ne ake shiga malamai marasa tsoron Allah wani ce ai ana iya gyara je ka yanka rago je ka yi kaza je ka yi kaza ka yi sadaka da waina ran juma'a da zuma almajirai kuma ka neme su ran alhamis ka ba su ko sai da menene duka kawai a cikin kawai da fata mai sai a rika hikima shi zuciya kar ya makantar da kai ka saba dokar Allah ka saba shari'ar Allah in ba ka ba za ka yi risreti za ka yi da na sani Allah ya ce to idan mutum ya saki mace in nan saki na farko idan suka zauna da matan cikin sakin nan suka gano kuskurensu kamar yadda na faɗa suka ga za su iya daidaitawa to Allah ce sakun bil ma'arufi ya dawo da ita kuma da kyakkyawan niyya kuma da kyakkyawan mu'amala da girmamawa kamar yadda Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku mu'amalance su mu'amala kyakkyawa da mutuntawa idan ka ga matan nan ba ko hana da ita ba za ka iya daidaita da ita ba Allah ce au tasrihun bi ihsani ka sake ta gaba daya amma kuma a kyautata mata bayan an saki wani ne eh, Allah ya kaddari saki a tsakanin ko ba ma ji ba na ji za mu iya dawa zama an yi sulhu an yi sulhu an tsaya an zauna an zauna an magance to ni yanzu na ya ga gashi gaba ɗaya amma ga wannan ihsanin na ne mota ta kaza kaza din nan na baki ita gidana na kaza cikin gidaje na din nan kaza kaza na baki shi cikin filaye na na kaza kaza kaza na baki ga wannan dubu ɗari biyar ga wannan miliyan ɗaya na baki wannan kuma ki biya haji mai zuwa dashi. Allah ce wa tasrihun aw tasrihun bi ihsan arabun gaba daya amma tare da me tare da kyautatawa Allah na ce wala tansawul fadla bainakum kar ku manta da irin zaman da da aka yi na soyayya kar don saki ya auku ka gama da mace kai kondemi ita ka nuna babu wani alheri tare da ita wani ma ya ce kada ki kuskura in dawo in tarar da cokali a gidana kuma ya san matan nan ba inda za ta zauna iyayenta sun rasu ya san matan nan ba su da gida da zai ɗauke mata kaya ya san matan nan ba ta da kuɗin motan da zai zo ya kwashe mata kaya amma ya ce kada kayanta ko cokali ya yi awa ɗaya ko awa biyu a gidan a tafi kawai kamar ba musulma ba kamar ba ɗan uwar shi ba ai ko ba ko ba aure bai haɗa ku ba ka ji wata musulma ta shiga irin wannan yanayi kai mai zuwa ne ka ka taimaka mata ka ce wance e zo ga gida na ki sa kayan naki har Allah ba ki miji ko ba haka ba to ta ya za a yi hannunka ta fito kuma ka mata irin wannan mu'amala Allah ce idan kai ka sake mace don ba ka son ta wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna Ba ya halatta don kasa saki mace kai ka sake ta to Allah ce in kai ka sake ta ba ita bane ta ce sake ni to Allah ce baya halatta ka karfi wani abu cikin abubuwan da ka taba bata kai ka sake ta kuma ka ce ki damun da sadaki na baiwa kai ka sake ta kuma da ka ba ta mota lokacin da kuke zaune lafiya ka ba ta mota ka ba ta goni gida ka ba ta wani fili ballaci duk abin da ka ta baya halatta don ka sake ta kace za ka karba kamar yadda da shi ballaci baya halatta in ka karba ba halal bane ka karba in ji Allah subhanahu wa ta'ala haram ka karba wani idan ya sake mace to zai lissafa mata duk waɗansu abubuwan alheri da ya taɓa mata duk ya zano su kai ya ce a biya shi a biya shi isanin da mutum kyautata da yake wa iyali da mace amma ya ga mutum ya yi listin ɗin so duk matan ta biya shi lokacin da da ka ba ta ce mata bashi ne ba ta ce mata bashi ne baka ce mata bashi ba amma wani duk sai ya kirgo su kai don ya san iyayen ba za su iya biya ba don ya ci zarafinta ya batta ta zaune ta daɗe a zaune ba wanda zai aure ta domin duk wanda zai aure ta za a ce ga abinda miji baya yake yake claiming wanda a ah, ba zan iya ba ba zan iya da ya san iyayen talaka ita ma talaka ce ba za ta iya biya ba ba za ta abin ba shi ko baya son ta amma yana so ta dade a zaune a wulakance waɗansu mazajen azzalimai ne azzalimai ne waɗansu da yawa wallahi abin da zai kai su wuta ke za ka ga mutum yana sallah bai cin wani bai cin kwabon haram bai shashanci bai shan giya bai neman mata bai zalunta su amma ta wajen zaman auratayya yanda ya ci zarafin mace ya mai da ita tamkar ba muguna yar uwan shi ba ya mai da ita tamkar ba wani bangaren jikin shi bane wallahi wallahi idan ka ji yanda abuke cases din aure idan ka ji yadda wani kazanta wani zalunci wani irin rayuwar aure da ake a yau za ka ce society ne wanda musulunci bai taba leka shi ba irin society na pagans wato can irin duniyar maguzawa ne wanda kwata-kwata sakon alkur'ani sakon musulunci sakon annabi bai taɓa riskansu ba in ka ji yadda wani yake zaune da gidan shi kuma a cikin nan kaduna inda ana jin huduban juma'a ana jin eh, wa'azi ana jin lecture ana ji a tv ana ji a gari ya waye ana jin a irin wannan majalisin malamai ana jin a dausayin sunna ana ga ga tv eh, eh, sunna tv ga su afirka ko ina yau mutum din yake wallahi yana jin wa'azi ga kaset ga tv babu iyaka amma idan aka zo aka faje maka yanda yake zaune da matan shi yanda yake zaluntan baiwa Allah to wallahi tallahi zaka ce society ne na maguzawa ko kuma ba wai ba a sani ba a'a tsaban sun wai a tozarta ta ne kawai ko a tozarta iyaye haka zaka tara shi sa Allah ce kada ka kuskura in ta rabu da ita ka kyautata ba kullu Allah yana rifarin in mu ne ga yanda da ake da ka tuna lokacin da ka zo neman baiwar Allah nan kana tafiya kamar yanzu yadda muke babu neman izinin iyaye he ka ganta ta ce a ah, salamu alaikum ce ko a dan wajen shago ana sayan abu da Allah salamu alaikum ce daga ina ake ne A san da ga ake farawa kaza kaza dan Allah ko zan samu lambar wayan ki kaza kaza sai a fara ina son aure ki ne tsakani da Allah fi sabilillah wata a kasuwa wata a shago wata a makaranta wata ta zo wucewa ne kawai a tsaye a dan tsaye da ita tun baka tun baka bata saki jiki da kai ba tun kana zuwa kana janye jiki kana zuwa kana janye jiki iyayen a gaya musu kaleka wajen iyayen su je to mu dai ba mu san shi ba to tun dai ana ja ja jiki har a rika matsoka kana cusa kai kawai kana kutsawa kawai kana abina har su zo wallahi har su zo su gamsu from nowhere kadiro wallahi har su zo su amince maka su ji you are part of them ka zo gidan a fito da taburma da girmamawa a fito da abinci da girmamawa a fito da abin sha a fito da mineral wani sa'i da juice wani ne mai neman wance wani ne mai neman wance sai an abin nan mamala an yadda da kai 100% an saki jiki bayan an yi bincike waɗansu ma don kaunanka da suke ba ma binciken kawai ka duba ka tarar da baiwar Allah nan tana ci tana sha tana da sutura tana da wajen kwana tana cikin yan uwanta da annanta da yayunta da dangi a large family cikin mutuncinta ka zo ka raba ta da duk wannan yan uwan naka ka zare ta ka raba ta da garinsu ka raba su da gidan ka raba ta da inda take kwanciya ka raba ta da abincin da take ci a gaban iyayenta ka raba ta da abin sha ka raba ta da komai ka zare ta ta dalilin kai kawai ta bar har sakkwato ta biyo ka nan ko ta bar kaduna ta bi ka har lagos ta bi ka har abuja ta bi ka ta bar kaduna ta bi ka har sakkwato ma mutum ya je ya gara yar mutane ma ya gara ta ya gara ta ya wulakanta ta baya hira da ita baya zama da ita da dare da tana cikin masu ɗebe mata kewa baya zama da ita bai dawa sai sha biyun dare sai karfe ɗaya in ya dawo kuma wai ya yi bacci ma ta mai abinci ta yanke yatsanta garin yankan attarugu ko yanka alayyaho ta naɗe da tsumma eh ta je ta tsane jinin ma malam don don maka miya ka dawo ka ce ba za ka ci ba kar a dame ka ka duba irin wannan ma malam sai yar mutane ta kode ta lalace ta fita haicinta ya ce ya sake ta kuma ya kunduma mata a shari'a hada da iyayen wallahi cin amana irin wannan ko shi ya isa musulmi ya ɗanɗani punishment a rayuwarsa wallahi cin amana ne irin wani na fata an gane haka za ka tara. yanzu ina jin yau in nan na yi wani kes mijin shekara tara yau bai zo kusa da matan shi ba amerika ya gudu uk da ya je can so ɗaya ya zo a cikin wata tara ma kuma ya turo ta wai fata ya aure ta yi aure menene da makamar a'a in yi aure kamar ya ku zo a daidaita iyayenta suka yi ta danna ta yau shekara tara ma wai yanzu sun haifi 'ya'ya biyu ya je can ya aure farar fata na ce ba za ta gan shi ba kawai to shi ne wai sai dai in tana so ya rabu da ita ta yi agreement cewa ba ita ba 'ya'yan. bai fa kwashe ƴaƴan ya tafi da su ba ita ya barwa amma wai ayi yarjejeniya shi ba za ta rike ƴaƴan ba shi zai rike su sai wannan zalincin ma ba ne Allah madaukakin sarki yace baya halatta ka girgowa mata duk abinda da ka bata lokacin da kuke cikin soyayya da girmamawa da hidima abinda ka bata don kun ka zo duk ka ƙirgo mata illa an kafa Allah ya kima hududan ma. sai dai in sun ji tsoro ne matan ne ta bijire masa matan ne ta tada kayan baya matan ne yanzu ba ta son ta zama ita ce mai bada umarni, ita ce ta tada kayan baya ta zama to rebellion wato wanda ba ta bin umarnin mijinta ita ne ta zo ta ce sake ni ban bukatan ka ban kaunan ka ban san ganin mai kama da kai ka sauta in ta tashi ma malam kondemin ɗinka a ce ban san ganin ka mana kawai amma wai mai kama da kai ma ina fata an gane ita ne ta tashi ta faɗi wannan to in that case Allah ce to anan za ka ce to ba ni da abinda na baki na sadaki ba ni abin da da na baki na dukiyan aure shi kawai za ka nema illa an ya kafa Allah ya kima hududallah sai dai in kaga zaman taɗin ba za ku taɓa daidaita ba zaman ɗin da za ku yi ba zaman addini ba ne ba zaman zaman keta addin Allah ne to idan kuka lura irin wannan zaman ba za a daidaita ba fa in khiftum Allah ya kima hududallahi idan suka ji tsoron cewa kuka ji tsoron ba za su taɓa daidaita ba domin aure ibada auren tsare iyakokin Allah ne to idan kuka ji tsoro zaman nasu ba za a taɓa tsare iyakokin Allah ba ba za a yi shi a addinance ba to fala junaha alaihi ma fi maftadat bihi babu laifi ta ba da wani abu don ta fanshi kanta Allah ce tilka hududullahi waɗannan bayanan inji Allah iyakoki ne na Allah ni na sa wannan dokan da ka'ida da rule wa man ya ta'adda hududallahi duk wanda ya kuskura ya keta wannan umurnina ya keta haddina fa ulaika humuz zalimuna waɗannan ne azzaliman da suka zalunci kansu Allah yana son azzalimai wallahu la yuhibbu zalimin baya son in Allah baya son ka kuma ka san bangaren da kake ina fata an gane ko to anan ya kamata mu san menene shi sake din malamai su defining saki a musulunci at-talaqu huwa hallu ar-rabitati az-zawjiyati bi lafzin sarihin aw kinayatin shine warware kullin auren da aka yi ta hanya bayyananniya ko kuma ta hanya wanda ba bayyananniya ba a madaniyan sakin ta hanya bayyananniya ta ce wance e na sake ki yau wance e na yanka aure na tsakanina da ke shine kaka direct abin na formula na saki amma indirect saki shine kalman da za ka faɗa ba direct bane amma niyanka ya nuna kai sakin kake nufi kamar yadda muke cewa a yau wance e na sauƙaƙa miki yau na sauƙaƙa miki kawai wance ba ni ba ke yau wance zama ya kare. tsakana da ke da yau ko kuma wance e da Allah na halatta ki ga wani ya can wani kin haramta a kaina yau da irin waɗannan wacce da Allah ka a sake shiga mun daki yanzu daki na ba daki ki ba daki no nomo na fata an gane ko wannan shine me hukuncin saki a musulunci waɗansu suna cewa eh, an cika musulmi suna saki kaza kaza waɗansu addinan suna gani ai su ba sa saki auren mutuwa for better for worse for life for menene kawai shi ne daidai suna ganin a rayu ba sake in har mutuwa har mutuwa wala kuma for better kuma for worse ina fata an gane ko kawai ba saki suna gani su ne masu ci gaba masu son mata masu girmama aure amma musulunci akwai saki masu irin wannan ideology din masu irin wannan tunanin me hukuncin saki saki halal ne musulunci ya halatta shi Allah ne ya halatta shi a cikin alkur'ani shi ya halicce mu shi ya san dalilin da ya halatta shi kuma ko kai ne ka kalli marayuwan wani auren sai ka ga lallai sakin ma ya dace a yi shi kawai saki halal ne mustahabbi ne kai akwai inda saki yana yakan zamanto wajibi tilas yaushe ne ake saki idan manufofin auren ba su biya ba saboda aure idan aka yi shi kowane bangare akwai rights akwai haƙoƙi da Allah ya sa na mace a wuyan mijinta akwai haƙoƙin miji a wuyan mata kowane idan ba yi exercising right din shi ba ya haƙoƙin shi na aka ba da su dole za a samu matsala waɗannan haƙoƙin ne idan aka bi su shi ne zai sa aure ya yi mai ya yi lasting amma in babu waɗannan haƙoƙin dole kawai gida zai girgiza dole a kulle gida a tafi ba kwanan nan lecturori na university suka tafi strike ba me dalili ba su samu haƙƙinsu a hannun gwamnati ba da ba a samu ba an zauna lafiya ba a kulle universities ba ko sai da gwamnati ta yi raja'i aka yi raja'i aka dawo da su aka ba su haƙƙin to shi ma gida idan mace ba a samu right dinta ba dole ita ma ka zo ka tarar da gidan a kulle ita ma ta tafi ta yaji me yake ka yaji ba a ba ta haƙƙinta ba to wannan shi to halal ne akwai inda yake to wajibi ma haƙƙi idan ana wani bangare na cutar da wani bangare yana cikin raɗaɗi da bala'i ma'aura ɗaya daga cikin ma'aurata baya iya bacci baya iya cin abinci bayi da abin da ya developing din high blood pressure gashi nan ya developing din cutuka da yawa saboda cutarwa da yake samu a gidan aure wannan sakin idan ya to cutan nan ba za a iya warkar da ita ba sai ta hanyar saki saki ya to mai anan wajibi domin la barara wala dirara ad-dararu yuzalu dole a kauda cuta daga kan musulmi idan ya zama to kauda cutan ba zai yiwu ba sai saki sakin ya zama to wajibi ta ya za a yi mutu yana fama da ciwo a cikin shi bai iya bacci bai iya zama bai iya mikewa bai iya cin abinci bai iya abin ya rame ya sakwarkwace ya kode ya fita haicinsa sai aka kai shi likita likita ya ce ya gano ciwon operation ne sai an tsaga cikin an ciro ciwon za a samu lafiya sai a zo a ci a'a a bari kawai a bari kada a kada a cire a bashi haka kawai kai ka je ka hakura kai ta zama yana yiwa a hankalce to wani zaman auren mutum bai bacci bai cin abinci wata ko wani eh, wani matan ne yake zaluntar miji wani kuma miji ne yake zaluntar mata ba cin abinci ba cefane ba ciyarwa ba sutura eh, ba abinci ba komai a yi rashin lafiya babu mace ta yi developing din abubuwa da yawa ta sannan a zo za a sake a fidda ita daga wannan hai a ce wai wai ba a saki duk mai faɗan shi baya ɗanɗanan abin da ɗayan ma'auratan ke ɗanɗana to shi ko musulunci bai yadda ya bar musulmi cikin cuta ba dole in sakin ne magani a yi sakin kawai wannan shi ne hukuncin shi sakin na ya kasu kashi biyu akwai saki na sunna Shi ne ka saki mace saki ɗaya in ba ka son ta ma ya isa kawai saki ɗaya ma shi kenan kuna iya rabuwa ka sake ta kuma a lokacin da ba ta period ba ta al'ada idan mutu yana so ya saki matan shi sai ya lura idan ta gama menstruation ta gama period ɗanta ta gama al'adanta sai ce wane na sake ki saki nawa saki ɗaya kuma kar ya sake ta bayan ya sadu da ita wannan shine saki na sunna kar ka sake ta sai bayan ta gama al'ada ta tsarkaka ta yi wanka na biyu karka sadu da ita a wannan lokacin na uku kuma ka bata saki nawa daya is okay domin idan mace ta gama a menstruation mutum ya sadu da ita mijinta ya sadu da ita har ya sake ta takan yi wannan saduwan ciki ya shiga ka ga yanzu maimako ta yi jini uku ko ta yi ta uku yanzu ka yi prolonging ɗin zamanta sai ta yi wata tara nan gaba kaga ka kawai ta menene zamanta shi sa ka hana takka kadu da ita don kai shotinin ka takaita mata zaman ta yi wata tara ta zo ta haihu ta yi shekara biyu kuma bayan watan taran nan tana shayar da yaro kafin ta yaye shi idan ta yaye shi mu ɗauka an samu shekara uku kafin manema su zo har a daidaita wataƙila ta yi wani zaman shekara ɗaya ko shekara biyu ga ta dalilin saɓa wannan ka'idan mace ta yi shekara biyar tana zaune ta dalilin ko saki na sunna na saki na bidi'a shine mutum ya dunkula saki uku gaba ɗaya manna mata saki ne na bidi'a ko ya sadu da ita ya sake ta tana cikin period al'adanta ko ya sake ta bayan ya sadu da ita immediately ya sake ta wannan shi ma uku dinnan shi shine sake na bid'a amma idan aka yi su sun zartu duk da cewa an hana ta ka sake ta lokacin da take al'ada in kai sake fa ya zartu ya tabbata an hana ka ka sake ta bayan ta sadu da ita amma da kana saduwa da ita imidin da ka sake ta sake fa ya tabbata haka nan ma in ka sake ta sake uku duka ya zama. wannan shine saki na bid'a da saki na na na, na sunna bayan wannan Allah maɗaukacin sarki ya sanya waɗansu hukunce-hukunce waɗanda da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu yi su a gobe waɗannan hukunce hukunce domin a cikin zamantakewan aure akwai matsala akwai kwamacana su matan da ake sake su ɗin akwai wanda ake sake ta sake na dawowa sake na komi shine at-talaqu marratani ɗin kenan na biyu akwai sakin da iyaye ne za su yi wa in khiftum shiqaqa bainahuma fa'atu hakaman min ahalihi wa hakaman min ahliya in yurida islahan yuwaffiqu Allahu bainahuma akwai sakin da iyaye ne za su zauna su yi taking decision kawai a kira familin ta a kira familin miji a zauna wa wane zaman auren ku rigingimu sun kici cinyewa kullun kaza kullun kaza mu iyaye mun tattauna wannan auren mun raba shi sakin da iyaye kenan za su alhakama ko kuma alkali akwai sakin da za a yi wa mace kafin ta tare mata shiga ta zo gidan mijinta maybe da kana neman wani admission a UK ko a America ko a Madina tun shekara biyu da suka wuce sai da aka daura maka aure yau jibi za ta tare sai ga admission ya zo wanda da baka ka expecting mamala kai kuma ka gaba za ka iya haɗa fita waje da aure ba sai ce ka aika mata wance don girman Allah a yi haƙuri wata lalura ta sa ba zan iya ci gaba da auren ba na fa ki yi haƙuri ga takarda na sake tun ma kafin ta tare akwai sakin da mutum zai wa mace kwata-kwata ba ma komin kayi na ɗaya kayi na biyu yanzu ne kai na ukun ba komai, ko kuma ka dunkula ukun kawai ta jefa ba komi waɗannan sake nau'in sake guda biyar shi dukkansu za mu ji su da izinin Allah subhanahu wata'ala idan mai kowa mai komai ya raya mu gobe bai mun zo a kan hukunce-hukuncen saki ne duk waɗannan ayoyi suna magana a kan saki ne kuma Allah ya saukar da sura guda ɗaya gaba ɗanta suratul talaq suran saki ya kamata maza da mata su san waɗannan hukuncin hukuncin da kyau domin ana zama ne kawai na aure wallahi zaman shiri za mu bayyana gurgudun abin da ya samu sauran kuma a koma littattafan fikihu a shiga makaranta ko kuma a rika zaman karatun masallaci da malamai suke yi between maghrib da isha shi ba a biyan school fees ba sai ta dinka uniform ko ka sai ce dan Allah اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا يا عزيز يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم نعم. al'ada amma ba sai an tsefe kai ba wannan shi ne ake hadari ne ya taso to hadari ya taso to za mu dakatar da tambayin gobe za a yi su za a rage lokaci insha Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah